Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓace zamanaka duk lokacinka gaba ɗai dare ɗaya ne gaba ɗaya kace shi kashe shi kimatihin nabiyyi da yabon annabi sallallahu alaihi wasallama in kai hakursa dai za a shirye shi ka yabon ilazmin cikin tsarin waka kamar ikilina hamziya da sauransu wanda suɗin da rubutu na zube irin su a ashifa al'anwarul muhammadiyya da yusufun na bahani kuma bilmawahibin lafiya nihil muhammadiyya na al'asalani da sauransu in ka samu iko musamman da alhali kana kowa masa kullum armadan zalika da wannan nan tahaza za ka samu babban rabo shine hukuwa bin ni'imar al-mu'abbadi abin dawo musu shine aljanna darun na'im wallahi Allah samu tabbas kimanin na'im Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ana yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tilil na baka bayya wace yabon nazmi ga tsarin waka in shi kake yi wanda ko in nazumi kake yi ma la wallahi ka ya shaɗa maula, Allah ya buɗe sadrahu kirji li Ahmad na Anima sallallahu alaihi wasallam alam nashrah lak sadrak amma haɗa kamar yadda Allah ya sarwar da wizarahu zunubi anhu nauyi anhu nashi li takhayyuri domin zaɓin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi nan wizara ana nihin nauyi Wakar kana haƙiƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya kasance an da wakar kana haƙiƙa ya kasance shi wannan nauyin ya nauyar da zahara kan Annabi sallallahu alaihi wasallam qablal ba'th kamin a aiko shi. Kun wannan yana talmihi ne da aya alam nasrah al-sadr dana anka wuzraka allazi ankara zaharaka rasulun shi wani irin babban manzo ne karimin mai girma kaddama Allahu amrahu Allah ya gabatar da umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hani ala kulli nahyin ga tsakanin da yawa wasu au amri umarnin da yawa wasu karkatu mota ya riga ya gabata ma'ana ga annaba ma'ana umarnin da Allah ya sallallahu alaihi wasallama da hani shi gaba kaga ta alqur'ani mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ana dai shari'ar sa ta hiko shari'a ana fa faqluhu daraja ce ta tsara da kaka ala ahlul fada'il bisa ga mutanen darajoji fi'ilhu aikin ta gaskantar da alƙawla zance min hunaci ke filbira cikin aikin da'a, ma'ana da aikinsa da cikinsa sun yi muwafaka وليس مثله بائر النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق أجكن ذلك فقال الإبلاء تسكي وكان رزق هكا ما كل حالك ونلان أمير ثاني إلي تافي زهم رجل تمين إن هستري معنى الأزماء المئة في التاريخ يمن يعني يبدأ في التاريخ يتغيرات أجل محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول في أهم وعظم الثالث yake ake shi ne taskili. Alal idilaki sake ba za a ce wai ban sun wani a'a. Ƙaribul Musa'i ta yi sama izan cewa. Ra'ufun mai tsananin tausayi mai rahim mai tsananin jinƙai ne layi kallafa barlahu. Ba a tilasta sai ga baiwarsa wala afuhu haka rangwamensa. Ibta abusin ga bayyanar tsanani wala uzuri ko bayyanar uzuri. wannan laffun wani nasrun ne so da la yukallifu ba a kullafa kai ga bazluhu bai wasa ana ba a wahala bai wasa cewa idda abu usin a kan bayyanar da talauci ma'ana ba sai ka bayyana da talauci mun aiki ke ba ka sa wahalar bayyana da talauci ba sannan wala afuhu haka rangwame ne da za a tilasta shi gaba uzurin bayyana da uzuri ma'ana zai ma rangwame ba kamfani da uzuri ba sallallahu alaihi wasallam ba sai ka wahala na mahudan shugaba ne na shari'a ilahu ba don shi ba a urufin guda dama ba dama ba a san shari'a ta gaba ɗaya inna kalata haɗe ila sauran musulmi kamar alƙibla akwai abu ta afar wata tambayi al'imamu malik cewa ma'aiki zan dubi ko alƙibla sai al'imamu malik ce masa ai ba don ma'aiki ba da ba san alƙibla ka dubi ma'aiki sallama. a ce alƙiblar nabi adam alaihi salam ce alƙiblar kowa masallacin madina wannan yana cikin shifa ku ba don shi ba ba don shi iya baga ba dai a ta ya zo warware alhali ta le kabbala na sun kai kushin jihali in aikin jahilci farar da hume shi su an su bulil huda an su bulil rada da kabarin hanyoyi na halaka ilmi tabbata ilimin da ya kawo musu rahiba mai yalwar fana ilfadli marhwajiya ta baiwa ce nusa fina iljudi marfajiya kauta wannan daga cikin sohi wata nusa ma maimakon wannan fina usadari harhwajiyar kirji ma'ana fina ce daga hankuri wal adalci da harhwajiya ta adalci yana ilwata wannan da harhwajiya ta alheri aliyu mai madaukakin manarar kadare tsoron daraja ne wal fakhar da abin tunƙaho wa kiri kuma da ambatu. domin Allah ya tsora alaka mun da an aiki ko na fi an ji sallallahu alaihi wasallam na kiran sallah ne game ko ni ma wani wanda ya littafi cikin mamaki suka cewa wannan addini ya nuna gaskiya ne kuma musulmi nuna da littafin domin akwai mamaki a kara dubu wani abu amma kullum za ka ji ana kiran wannan mutumin shi na sallallahu sallama wannan babban mutum mai mutane mai kyauta sun hiyar biliyon nawa ma sun shiga cikin addininsa duk da wannan yana faɗa to kuma kullum sabo ne za suna kiran sallah suna faɗarsa in ma za su yi wasu abubuwa suna faɗa annabi sallallahu sallama to wannan ta wannan magana da al'umma annabi sallallahu sallama yawansu ya wuce a kirga. Da hujjillo annabi sallallahu alaihi wasallam suna tunnuwa ta adal shari'arsa da la yasna'in ne bai kariya wala ya taqallasu dai ga ga kamar su madarin takalmi shi na nala ya samu zahar ihrama zahara baharama ban baharama man tauraro ne madaukaki ma'ana sun kudin takalmin sa ta take baharama habibin masoyin Allah ne mukhlisu mai tace aiki ne ila rabbil bari yace zuwa ga matalicin sallallahu alaihi wasallam ko mukhlas wanda an tantance ne a zabu za ta yi mulamotin sama ila rabbi rafi'u sajama madaukin ɗabi'u ne wal'ada da kyaututtuka khassas wanda an tantance ne minurin da haske guda biyu ko sarka ka guda biyu da sirwal jahari ciki da bai ma'ana yana nuni ne ga tsarkake iya tsanin sallallahu alaihi inda tun ma yana taskuwa na yaro tare da ɗin halimatu sa'adiyya aka tsarki zuciyarsa sannan lokacin da kai sinun rashadi aka tsarki zuciyarsa tare da ma hasso hudu ne akwai cikin da sabkar alkur'ani da lokacin isra'i da mi'raji fadlun wata irin daraja ala kulli ummatin bi kowace al'umma to li ummati ta tabbata ga al'ummar sa kuma khairu ummatin ukhlis lin nas sayyib rahmatin ne na rahama ya su yana zuba alaihim gare su minhu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuzahzuhu yana tantar da faman zuhziha anin nari yuzahzuhu yana nisan da kulla karbin ko da ya gumma da ciki anhum gare su ya da ulumin shi fatima ne na sanne ta haka yana tun wabili mamagun itin tsari sallallahu alaihi wasallam in muzmin ije wani ya ce ka tsara ko girgije wurin Wani hika min zahar fulawoyi sun ishe ka ga wannan hotma din lafin wani shirin mu'akkas ne mushawwat domin shi girke zai kuma mawabilu ko zahar zai kuma maryadu ulumin din yana nuni ne da yawan eh, ilimin annabi sallallahu sallama, mu yawan kibarsa la wallahi ta da hakika ashirar ayyamu hulƙurru kwanuka ne horhoro sun yi kafa masu ban sha'awa hali ne alhali suna masu ban sha wallahi tabbas wana ya tsare nafsan rayuwa wa muhujatan da kuma jinin zuciya lil imani imani ma'ana Allah ɗaya san wanda ya cikin tsarin annabi an ka rayuwarsa shi saboda imanin da zan ba ce shi ba wanda musulunci da hakika wallahi tabbas ya toshe ya kafa ba za a yi ba ana asibiti wani fahimta iya mukbil hayacin wani. Misalatu man zata ana sallar sun mallan ki wata ba ku wata hudda bala alhaɗi da taliki ya ce ba a gaya mata ba. Musamman dai wanda lokaci za ga talabijin Kabuda buɗa ka ka tasha inda a kwarai ko reto ko ta sunan da ko halsat za ga bayanan kullum wa'azi da ake sawa da sauran shoshi da sauran su kullum sai an yi hujja an Allah ya ce annabi ya ce. wannan ya ce ai kaza ko abu kaza ko ai ya abu kaza ko abu kaza ko ina musulunci na cikin gona ka sai hakuna rediyo ina shi ba ita saurari masu haske lam tuzak ba a sa awur to fala shakka ko ko fil fajar ya nuna alfitr yake an kan ara ta sahihiya saurari masu haske su annaba hijir shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun da ka gaba a gaba annabi sallallahu alaihi ya nuna ya bayyana kenan eh, zaman sa khataban nabi ne sama ya baka kana hidan shi na mai zabar fokal buraki bisa ga kalfirar ɗin zafir tilmuntaha hiyar ga sittimu ta ce wata alkusuwa mahi nesa li anwami hadratin ga haske na halara Allah min qabli kamin haka kamin a isra'i da shi kamin a aiko shi kar kana ya kasance kusa an keɓance shi tsarkin zuciya kana zoni ya matubi fara a sirar gobe ga sarran hoke ya bu kuka tuna tunaninsa shi tunanin da ilhami wanda karwar tusa ma al'amari bayyana sadar kuma yana mai haske na kirji a nan sallallahu alaihi duk yana nuni da isra'i mai raji har zuwa ganin annabawa da yi san har zuwa tafi akhirin lalle shine na kace in za a lissafa wa khatamun nabina amma wa ma shabihu ba irin sa fil awwali na cikin na harko wale na baki Azumin hija mai girman hankali ne babul fu'ad shi ne dokto na zuciyoyi gaba ɗai ihuhu masanin zuciya ne daga cikin maganin zuciya ya ce mu wani ya ce ma sallallahu alaihi da ya zo mu aiki ya ce ni dai an jarabta ne babu uku na sabo kan iya hankuri sun yi su ƙarya da zina da shan giya sai sallah sai ce za ta yi kaban gudu ne kaba ƙarya a cikin ta ya ce hi ya ga kan ya yi zina sai ya kai in ya yi zina in nan in an sallah salama ya tambaye shi ka yi zina ya ce na'am a yi mai hajji kuma yace ya a'a ya walwala alƙawli ya ya sai ta ba yin ta zinadin nan to kuma in ni shagiya an ka gane a yanin haddi kuma an ka in ni an ka tambaye ni ke na sha a yanin haddi kuma ni ce ban sha ba na walwala alƙawli na ya karya ta ban shan giyar kaga ne sallallahu ya bashi magani guda amma duk ya wata mai matsaloli shine barin karya. don haka karya matsala ce matsala ce matsala ce Allah ka tsare mu aluhu wujuhu huski suna ban alrihi gare shi lissuwa zuwa ga abin da addini rawiyatuhu tunanin hu da matsarsa wata abko sai shi abbaɗe masu matuƙar mata abinsa. Makamin duk wani hawa. fala wahama awan wahami fi hissin tunaninsa wala sawa babu tarkuna fi fikir ga tunaninsa fi hissin ga ganin ita wala sawa babu tarkuna fi hissin fi fikiri ga tunaninsa tus an tumke asulul kafiri na tushen kafirai gaba ɗaya far'uhun da rehun su fi saboda annabi sallallahu alaihi zuwansa kam anhu daga tunaninsu Kada mu da yawa suka kafta anhu ga riskuwar Nabi sallallahu alaihi wasallam kam summa sam'uhum da kurumta jinsu mu izhana kam'uhum lokacin da kire su lokaci ne ya yin zanto kafil karima da tahi mai girma shine na sallallahu alaihi wasallam yi kama ya je ainihin fara idan nunin kafirai fanta jam'u taron su gaba ɗaya ruwa ce dama Allah ya ce mai sai huzumul jam'u wa lunar dubar haƙiƙa wancan tafin ya rishi al'idarakar riskuffa ma'ana ya rishi gani inda yake ya rike mumin hausa lafiri da gano mista ya rike ba shi wancan taron ma'ana tahirrai sun ɗumauke sun ɗumauke sun ji ke hazzazin suna bugun kansu wannan yana nuni ne Hajar don ya ce ta suka makacce anhu daga annabi sallar sallama, masu kuma irin su Abu hali sun ka annabi sallallahu ya ba amma ba su yi arziki na musulunta ba kun sojin da suka kai na gaba gare su da sauransu Allah ya yi musu wannan arziki ba ta suna da arziki ai ko da cin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi ba shi ko shi suna musulunta ko da zai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ƙarshen inda za mu za mu fatan Allah su wani ta'ala san muna yau da wuratta su a ranar ta mai iyali mutum hali da fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ta ayyukan da muka na zamu kuma ana azumi wancan azumi da za a yi gobe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna idan rayuwa ta rayuwa ta ta kai ba rayuwa ta rayuwa ta kai ba ko ya azumin tara ga wata su rayuwar sau kai ba مشكلة حتى في أنا أيو أنا أيو كيتي أنا الله سبحانه وتعالى سمعنا أول نوكي الوقت أنا صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته